da wasannin kofa da rai na shekara 2016 zuwa 2017 da ake yi a can kasar Search a matakin wasan na kusa da na kusa da na karshe wato kwata final a jiya kungiyar kwallon kafa ta Alabes sun tashi can jaras babu ci tsakanin su da Alcacon wannan ya bada dama wa kungiyar kwallon kafa ta Alabes zuwa matakin kusa da na karshe wato semi final domin a haduwar ta farko kungiyar kwallon kafa ta Alabes din ta doke alkakon da ci biyu da babu a yau kuma za a fafata ne a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid da kungiyar kwallon kafa ta eva inda a kara wasu na farko kungiyar atlantico madrid ta lallasa eva da ci uku da babu celta vigo kuwa za ta karbi wakuncin real madrid ne da misalin karfe tara da fata agogon Najeriya na dare inda a karawa farko Real Madrid ta sha kashi a hannun Celta Vigo da ci biyu da daya a gidanta. a can kasar ingila kuwa liverpool ne za ta kara da kungiyar kwallon kama ta southampton bangaren english football league a karawansu na biyu a karawan farko kungiyar kwallon kama ta southampton din ta doke liverpool da ci daya mai ban haushi idan muka koma yankin afirka kuwa ana nan ana fafata a wasannin cin kofin nahiyar kasashen afirka a can kasar gabon inda ajiya kungiyar aka gwabza a rukunin su. inda kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco ta samu nasara a kan kasar ivory da ci daya mai ban haushi togo ko ta sha kashi a hannun rd congo ne da ci uku da daya bayan kammala wasan na rukunin si masu rike da kofin kungiyar kwallon kafa ta kasar ivory coast sun fice daga gasar bayan sun samu kansu a matsayi na uku da maki biyu a wannan rukuni inda kasar congo da morocco suka samu zuwa zagayen kusa da na kusa da na karshe wato kwata fani inda kogo take da maki bakwai a mataki na farko Morocco ko tana mataki na biyu ne da maki shida ita ko Togo ita ma ta bi sahun kabir Coast ne inda take mataki na kudu da maki daya katal a yau kuma za a keta raini ne a rukunin biyu inda kungiyar kwallon kafa ta kasar Masar za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Ghana uganda kuwa za su haɓa tare da mali ga a buga wasan ne da misalin karfe 8 na dare agogon nigeria nijar da kasar chad a yau aka shiga mako na hudu a gasar nigerian professional football league na shekara 2016 zuwa 2017 inda kungiyoyi a gidan za su kece raini a tsakaninsu kungiyar kwallon kafa da sunshine za su fafata da kano pilas ne gombe united kuma za su karɓi wakuncin plateau united abia warriors a gida za su karɓi wakuncin bane na sanawa united za su fafata da raymond yayin da elkanem warriors na maiduguri za su buga da katsina united akwa united kuwa za ta karɓi wakuncin inuguran rangers ne yayin da nejas tornadoes a gida za ta karɓi wiki tuwaris da bauchi efa kuwa za su fafata da rivers united novi star za su je ne da abs e ne shooting star kuwa za su fafata da mountain of fire and miracle yayin da za a buga wasan misalin karfe hudu na yammacin yau hukumar kula da kwallon kafa ta wicket warren da ke garin bauchi ta ba da sanarwar cewa dan wasanta mai tsaron raga emeka nwogolo ba zai samu damar fafatawa a wasan da kungiyar za ta yi a yau tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta niger ta nadal ba a gasar duniya na bana hakan ya faru ne sakamakon raunin da dan wasan ya samu a wasan da kungiyar kwallon kafa ta wiki ta yi da akwa united a gida a mako na uku da ya gabata ta bakin jami'in watsa labaran ta nasu abdullahi komi inda yake sakamakon haka kungiyar ta bar emeka a gida ya ci gaba da jinyansa don haka ya zama wata dole su yi amfani da mataimakinsa sani halluru ko gambo don ya kama a wasan da kungiyar za ta yi a kungiyar wiki tuwanas zai tana mataki na goma ne a jerin rukunin inda take da maki hudu kacal a wasa uku da ta buga huta lafiya.